radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على masu sauraro kan kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ta da ku a cikin wannan fotowar rahoto ita ce zango na biyu a wannan rana ta laraba da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin na kokun san daga nan sai labarin duniya da dumi su sai mu kawo muku shirin mu koma noma sai mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa yanzu za ku fara da jin shirin nan na kokon santara da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 25 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da biyu ga watan rajab na shekara 1444 hijira gamariya masu haɗe kun san cewa shekaru 152 suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan janairun shekara ta 1871 wani likita ɗan ƙasar jamus mai suna hongan ya sami nasarar gano ƙwayar cuta mai haddasa kuturta wannan cutar dai tana haifar da kuraje masu yawa a kan gaɓoɓi na jikin ɗan adam musamman ma a hannu da ƙafa da kuma hanci sannan kuma takan yi mummunan lahani idan ba ɗauke mataki a kanta a cikin gaggawa ba wannan cutar dai ta fi kama mutane a yankuna masu zafi a duniya sai dai waɗanda suke a yankuna masu sanyi ma ba su tsira ba duk da cewa dai an sami ci gaba mai yawa ta fuskar samar da maganin wannan cuta amma yanzu akwai wasu kasashe a duniya waɗanda suke fama da ita masu rai kuma san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan janairun shekara ta 2006 kungiyar gwamnatin palestina ta hamas a karan farko ta shiga zaɓe kuma a lokacin ta samu gagarumin rinjaye lashe mafi yawan kujerun majalisar dokokin Falasdino inda ta samu kujeru 76 daga cikin kujeru 132 na majalisar a lokacin hamas ta nada ismail haniya a matsayin prime minister amma amurka da kasashen turai sa ki amincewa da shi bisa hujjar cewa isra'ila ba ta amince da zaben sa ba kuma wannan dalili ne sa amurka da kasashen turai suka ki amincewa da halastacciyar gwamnatin palestine da aka kafa a lokacin da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 264 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan janairun shekara ta 1759 aka haifi robert barnes shahararren marubucin adabi dan scotland barnes ya shahara a rubutun waƙoƙi da adabi ya karanci harsuna daban-daban baya ga turancin ingilishi yana magana da harsuna na latin waɗanda suka hada har da faransanci a lokacin yana raye ingila ta mamaye scotland akan haka ya mayar da hankalinsa wajen rubuta makoki na zabar da jama'a scotland kan su miƙe su kwaci 'yancin kansu daga mamayar ingila ya rasu a shekara ta 1796 ya bar tarin tafai waɗanda ya rubuta ɓangarori daban-daban na adabi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 Allah yanzu kuma sai a gyara zama domin aji labarin duniya da dumi su. labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran za ta bayyana sunayen waɗanda ta sanya takunkumi da ke ɗaukar nauyin ta'addanci a ƙungiyar tarayyar Turai da Ingila. kasar uganda ta fara aikin fitar da ɗanyen man fetur a karan farko an kai hari a fadar shugaban ƙasar somaliya mutane biyar sun jukkata za a yi gwanjan rigar fitan ɗan ƙwallon kafan duniya din nan fele mai lamba goma kan fan dubu talatin yanzu kuma ga cikakkun labaran Iran za ta bayyana sunayen waɗanda ta sanya wa takunkumi da ke ɗaukar nauyin ta'addanci a ƙungiyar tarayyar Turai da Ingila. Kakakin makatarokin wajen ƙasar Iran Nasir Kan'an ya yi kakkausar suka game da matakin da ƙungiyar tarayyar Turai da gwamnatin Birtaniya ta ɗauka na gaba mata takunkumi kuma ya sabawa wa haƙoƙin Iran da dokoki suka bata. Ya ce matakin da suka ɗauka wata alama ce da ke nuna ƙarancin hankalinsu na iya fahimtar hakikanin abin da ke faruwa a ƙasar Iran. da kuma rudan da suke ciki game da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran ya ce nan ba da jimawa ba iran za ta sanar da sabbin takunkuman ta waɗanda ke take haƙoƙin bil'adama da ɗaukar nauyin ta'addanci a ƙungiyar tarayyar turai da kuma ƙasar burtaniya wannan yana zuwa ne a dai lokacin da masar ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana aniyarta ta sanya sunayen dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda a duniya sai dai mai kula da siyasar waje ta kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya ce hakan zai faru ne idan wata kotu a wata ƙasa ta turai ta yanke hukuncin da ke tabbatar da zargin da ake wa dakarun na irgc ƙasar uganda ta fara aikin fitar da ɗanyen man fetur a karan farko a jiya talata ce gwamnatin kasar uganda ta kaddamar da ayyukan fara haƙo man fetur a ƙasar da ake sa ran fara cin gajiyarsa a shekara ta 2025 inda ta shiga jerin ƙasashen da ke da ke fitar da arzikin man fetur a ƙasashen afirka da ma duniya shugaban ƙasar uganda yoweri museveni shi ne yanke kyallen da aka sanya a bangaren inda za a fara ayyukan haƙo mai ɗin kusa da tafkin albert da ke gundumar kikube wato da wani kamfanin ƙasar china ke jagoranta ana sa ran samar da gangar mai dubu arba'in a duk rana kamar yadda ma'aikatar samar da fetur ta ƙasar ta sanar wannan yana zuwa ne bayan kwashe shekaru goma sha bakwai da gano arzikin ɗanyen man fetur da ke kwance malaliyar ƙashin ƙasa a ƙasar da ke gabashin afirka a makon da ya gabata ne kasar uganda ta bada lasisi na gina bututun mai da ya kai dala biliyan uku da digo biyar da zai isar da man fetur din zuwa kasuwannin duniya an kiyasta cewa kasar tana da rarar man fetur da ya kai ganga biliyan shida da digo biyar wanda ya zuwa yanzu ganga biliyan ɗaya da digo hudu ne kawai aka iya ganowa an kai hari a fadar shugaban kasar somaliya mutane biyar sun jikkata akalla mutane biyar ne suka jikkata a ciki har da wasu ɗaliban makaranta guda biyu da wata mata sakamakon harin da aka kai da aka nufi fadar shugaban kasar da ke birnin magadishu fadar mulkin kasar somaliya shekaru da dama kenan gwamnatin somaliya tana yaƙi da dakarun ƙungiyar ta'adda ta al-shabab da take kai hare-hare da ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane zuwa yanzu. Wani yabban jami'in tsaro mai suna Usman Muhammad a Magadishu ya bayyana cewa an kai hare-hare a birnin ne da aka nufi fadar shugaban ƙasa inda ya fada a gundumar Hamtarai kuma ya yi sanadiyar jikata fararen hula guda biyar kuma tana aka yi asibiti da waɗanda suka jikata domin yi musu magani. Ƙungiyar ta'adda ta al ta ɗauki alhakin kai wannan harin kuma ta nufi fada shugaban kasa ne a cewar ta inda ta harba makamai har guda uku a cikin gidan gwamnatin kasar kuma ya samu ginin ma'aikatar sadarwa da kuma ɗakin taro na majalisa to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran za a yi gwanjan rigar fitan dan kwallon kafan duniya din nan pele mai lamba goma kan fam dubu talatin kamfanin gwanjan hanson ya ce za a yi gwanjan rigar fele mai lamba goma ta tawagar kwallon kafa ta kasar brazil ne da ta wasan wasansa a tamola kan fam dubu talatin kuma ɗaya ce daga cikin riga guda biyu mai lamba goma da aka yi wasan brazil da yugoslavia a shekara ta 1971 in ji kamfanin ko da yake fele bai sa rigar ba a wasan amma ya bayar da ita kyauta ga Abilio Jose de Silva da aka kira da Knockout Jack wanda ya yi aiki da tawagar Brazil tsakanin shekara 1960 zuwa 1994. Mai shekara 33 da haihuwa wanda ya bukaci a sake sunansa ya ce ya sayi rigar ce a shekara 2020 wato daga wani mai tara tsoffin abubuwan tarihi a fannin tamola za a sayar da rigar ne a ranar 15 ga watan Fabrairu mai kamawa. Pele ya ci kwallo 1281 a wasa 1363 a shekara 21 da yana taka leda har da 77 da ya wa Brazil a karawa 92. Pele ya mutu ne a watan Disamban shekara 2022 ta gabata. Shi ne dan wasan kwallo ɗaya tilo ko kuma ɗaya rak da ya lashe kofin duniya har karo uku. Kuma an karrama shi da kyautar fitaccen dan kwallon duniya na karni a taron da aka yi a shekara ta 2000. Daga karshe za ku ji cewa babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya zai kawo ziyara kasar Iran. Rahotanni sun bayyana cewa babban daraton hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana cewa zai kawo ziyarar kasar iran nan da watan fabrairu mai zuwa domin tattauna kan muhimman batutuwa suka shafi siyasa da yake bayani ga kwamitin kula da harkokin waje na majalisar tarayyar turai ya ce ina fatan ganin na koma birnin tehran kan batun da na ambata a baya domin akwai bukatar tattaunawa da kasar iran game da bautuwa daban-daban kuma ina sa ran za a samu ci gaba sosai a ranar litinin ta gabata ce grossi ya halarci taron haɗin gwiwa na ministocin ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai kuma ya bayani game da shirin nukiliyar iran da ake cece ku ce a kai da kuma halin da shirin nukiliyar ƙasar ukraine yake ciki tun bayan sanya hannu a jejen nukiliyar iran ta jcpoa iran ta yi ake dukkan alkawarin ta rattaba hannu a kai ba tare da tawaya ba kuma hukumar ta iaea e ta tabbatar da wannan a rahotanni guda goma sha shida da ta gabatar. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu sai a gyara zama domin aji shirin nan na mu koma noma. ma sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan tasirin sauyin yanayi akan tattalin arzikin kasashe da dama musamman ma da nahiyar mu ta afirka da suka hada da tarayyar najeriya bisa dogaro da wani rahoto da jaridar daily trust najeriya ta buga da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. sauyin yanayi dai a wannan lokacin ya zama ɗaya daga manyan matsaloli da ake kai goro da maruyi a duniya akan yadda za a shawo kansu daga cikin dalilan da suke haddasa hakan har da batun asarar da yake jawo kasashe ta fuskar tattalin arziki da kudaden shiga an kuwa ita taruka a tsawon wato lokuta a ƙarƙashin ƙungiyoyi daban-daban na duniya da suka hada da majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyin da yanki sannan da cibiyoyi da kwamitoci da aka faɗi dai akan wannan batu ne da za a shawo kan lamarin to dangane tasirin wannan irin sauyin yanayi akan ƙasashe kamar najeriya da kudaden shigarsu ƙididdiga ta nuna cewa ƙasar ta najeriya za ta iya asarar abin da zai iya kai kaso 34 cikin na jimillar kudaden shigarta ta shekara jaridar ta daily wacce ta dogara da wani rahoto da aka yi kusan wata ɗaya da shuɗe ya kunshi magana akan tasirin sauyin yanayi akan ƙasashen nahiyar afirka taken binciken da shi ne asara ta fuskar tattalin arziki da nahiyar afirka za ta yi daga sauyin yanayi wanda ya jagoranci binciken kuwa shine marina ajribich masanin tattalin arziki daga cibiyar ƙasa da ƙasa a kan nazari da bincike da ke a vienna ƙasashen afirka suna samun koma baya na raguwar kudaden shiga hamma an yi kirdadan cewa idan aka ci gaba tafiya a haka wata ta fuskar sauyin yanayi to nan da shekara ta 2020 nahiyar za ta samu raguwar kudaden shigarta da kaso goma sha hudu cikin ɗari idan kuwa aka nausa zuwa ta shekara ta 2100 to kudaden shigar da nahiyar za ta rika asarar su a kowace shekara za su kai kaso 34 cikin 100 wannan fa zai faru ne ko da kuwa an iya aiki da yarjejeniyar paris ta ɗumamar yanayi inda za a rage ɗumamar yanayin duniyar da kaso ɗaya da rabi don haka ake son ganin cewa dole ne yanzu a zage damtse ya aiki tukuru saboda a daƙi da karuwar da wannan matsala take haddasawa to ƙasashe kamar irin sudan da tarayyar najeriya wanda tun a yanzu suke fuskantar faɗi tashi da shi ne mafi muni ta fuskar saukar ruwan sama wanda sanadiyarsa shine wannan sauyin yanayin suna da ƙalubale mai yawa a gabansu ɗaya daga cikin matsalolin da ƙasar take fuskanta musamman najeriya shine rushewar dajuka wanda kuma yana ɗaya daga cikin na gaba-gaba a duniya duk wani ƙoƙari da ake yi na gan cewa a rage taɓarɓarewar gurɓatar muhalli yana yin tafiyar ne a najeriya musamman arewacin ƙasar wanda a najeriya arewacin ƙasar ne yake da wato samarwa da wannan ƙasa kaso 60 cikin 100 na jimillar kayan abincin da ake sarrafawa musamman shinkafa alkama dawa da gero don haka dole ne ya zamanto an yi aikin da ya kamata domin ganin cewa an daƙile wannan matsalar to a najeriya har yanzu ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta shine ba a yin aiki a tsakanin ƙungiyoyin da ya kamata a ce suna aiki tare domin daƙile wannan matsala kamar misali ma'aikatar gona da kuma ta muhalli da ma'aikatar ruwa da wasu cibiyoyi irin waɗannan ba su aiki tare domin ganin cewa sun fuskanci matakan da ya kamata su fuskanta a yi aiki domin a rage matsalar da ake fuskanta har yanzu fa a najeriya kuma arewacin da ake magana nan ne kaso 60 cikin 100 na mafi yawancin manoma da kuma masu samun kasar da abinci a nan suke amma har yanzu fa akwai waɗanda ma ba su da cewa akwai wani abu sauyin yanayi ba wato suna ganin shi a aikace amma ba su yarda da shawarwarin da cibiyoyin da suka dace suke ba su na lokacin da ya kamata su noma da lokacin da bai kamata su yi gaggawa noma ba a matakin farko kenan akwai gagarumin aiki a gaban waɗannan cibiyoyi na wayar da kan al'umma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 masaurare saurare ga kiɗe-kiɗen iraniya. masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cikin sai ka muku waƙoƙi daban-daban da mawaƙa daban-daban da suke a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa bari haɗa ku da muhammad rida miri domin jin irin waƙar da ya yara mana a cikin shirin namu a cikin wannan waka da ya gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar zan jalin zamun shirin a nan a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu aran shashi amma kafin na amma adin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi na gizo www.hausatv1.ng a huta lafiya. haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan lokacin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara baki ɗaya. sai da kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.